الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت عوننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم muna nan ci gaba da mu a kan sha'anin da suka shahi mutuwa dai har yanzu Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe babun almuhrim ya mutu wato mai harama da hajji ko harama da umra mutuwa ta same shi don kusan ita mutuwa tana iya samun kowa kowa mutuwa na iya samu ne to idan mutuwa ta samu mutum ya harama da aikin hajji to madalla da mutuwa da ta zo mai cikin hali mai kyawu irin wanga da aka zaton alheri gare shi أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليكي أخبرنا أحمد بن عبد الله عن أيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أخو سيمون أخبرنا أبو بشرين عن سعيد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس يأتي أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم lalle wani mutum ya zama yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikin hajji wato suna tare da annabi ana waje guda shikenan yana bisa raƙumi ne kun san tsayuwar garsa ce ja ana faɗin tsayuwar arfa wato annabi bisa raƙumi ya tsaye shi ba ƙasa ya yi zaune ba maganar da aka yi ana tashi tsaye yadda da ganin mutane na ta tashi tsayuwa an ce tsayuwa arfa tashi tsayi wato tsayuwa arfa ba tashi tsayi ya yi ba don annabi zaune ya yi shi har ya ƙari zaune yake bisa raƙumi ne to sahabbai ne waɗanda zai adda hali sun ce da raƙumi su ma suna zaune bisa kamar wanda sun ga annabi zaune bisa raƙumi ne to ana nan haka shi mutumin nan yana nan bisa raƙumi ne zaune to fa fawqa na naqatuhu sai raƙuma ta kawai sai ta jeho shi ƙasa wa huwa yana harama da aikin hajji fa mata sai ya mutu nan take wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce yace agasiluhu bima'in wa sidirin wanke shi da ruwa da magaya wa kafinuhu fi tawbayhi ku mele kawani cikin tuwahin nan nashi bi zane bi kun san kowane mai harama da aikin hajji ya ka ɗaurawa to ku yi mele kawani da zanna nan nashi guda biyu wala ta masuhu da ɗibin kakku shaha mai turare wala ta a sau kakku rihe kai yi. mai harama da hajji ba a rufe kai na bai rihe kai wa innahu yub'asu yawmal qiyamati shi ranar kiyama zai ta da shi yana talbiya Allah sarki wannan mutuwa mutuwa ce wadda take mai alheri kwarai da gaske mutuwa dai kowa sai ya mutu ko ta hanyar kwarai ko ta hanyar da ba ta kwarai ba to wanda ya mutu ta hanyar kwarai a taya shi murna wannan mutune ya mutu yana ɗauke da harama annabi ya ce ku yi mai abin nan ku yi mai wanka ku sa mai abin nan ruwa da magarya, don kun san magarya ba ta da abin nan ba ta da ƙamshi ko mai likafani da tawahi ne guda biyu wala tumassuhu bi dijin kakku shawa mai turayi wala tukammiru ra'sahu kuma kakku rihe kai ne wanda ya harama da hajji bai rihe kai wanda ya harama da umra bai rihe kai wa innahu yub'asu yawmal qiyamati munadiya shi za a tada shi ranar kiyama yana tarbiyya ranar kiyama da an yi tashin kiyama duk wanda kun ka ga da tashi ne yana kakkaza kasa yana labbaik Allahumma labbaik to ya mutu da harama ta hajji ko ta umra saboda haka alama ta ce kenan yana tashi yana gaya ma Allah na karba karbawa ka ya Allah karbawa ka na karba kuma na karba labbaik Allahumma labbaik wannan kun ga mutuwa ce mai dadi a ce dan uwanka ya rasu wajen aiki na alheri zaka ji dadi inda ya kasa alheri zaka ji dadi don ka san mutuwa dai kowa sai ya yi ta to wasu ba wurin kwarai suka mutuwa ba to a ce na ya mutu wurin kwarai irin wanga akwai akwai daɗi gare shi hadha hadithu muttafaqun ala sahhatihi wannan hadisi bukhari da muslim suka yi ittifaki da inganci ne akhrajahu muslim an yahya ibn yahya an husayn wa qala fa innahu yub'asu yawm al-qiyamati muraddiyan shi abin na ranar kiyama za a ta da shi mulabbada wato mulabbadu ya sa abin nan eh, alama eh, abin nan ta eh, aikin hajji da aka shafawa da kai talbidi wa rawahu muslim ana bi quraibin an rafi abin nan an waki'in an sufyan an amr bin dinarin an sa'id bin jubair wa qala wala tukhammiru wajhahu kakkure huskati wato kakkure kainai da huskati wala ra'asahu kakurhe fuska tai wala ra'asahu kakurhe kai dai qala suhayan wa zada ibrahimu ibrahimu ibn abi abi hurra ya kara da cewa an sa'id ibn jubair an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa khamiru wajhahu wa la tukhamiru ra'sahu kuri mai huska ce amma ka kuri mai kai dai ƙaulu da ya ce fa waƙasatu ai sara'atu sai raƙuma ce ta kaɗo shi ƙasa ya faɗo faddar ɗan ƙaho sai ta ƙalla waya rai daga sama ya faɗo kun san wato wajen tsayuwa arfa kwana na yawan gittawa mutane zaman nan da suke kwana na yawan gittawa musu to mai yiwa kwana na yayi sai raƙuma sai ta ɗan motsa sai ta kaɗo shi ƙasa ya taho da kai sai wayan ya ƙalli wakila lirajili, wakila lirajilin idza kana ma'ilul unqi aw qasu idan mutum ya zama wurare yana karkace haka nan fashi ana ce mai aukasu wa asalin waƙafi addaƙo wal kasaru asalin kalmar waƙasu wato addaƙu karewa wato eh, abin nan eh, lankwashewa kaiwar kasar ko kuma karewar waya aulu da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kafinuhu fi taubaihi ku mai likawani da tawahi ne guda biyu fihi kun ga cikin wannan annahu istabqalahu wato ya ban mai eh, abin nan wannan sifa tashi ta zama shi'arul ihram wato istaqalahu shi'arul ihram ya ba mai sauran ya harama min kashfin ra'asi na bude kai ne wacce na bi da kuma mai nisanta turare walam ya zirhu sauban tarifan bai ƙara mai tuwahi na biyu ba aka ce zannan nan nashi guda biyu wanda ya laga da wanda ya daura, a yi mai likafani da suwa bai ƙara mai talisan na uku ba ta karimatun lahu don karrama shi wato wani abin nan ne ana so ranar kiyama a tarihi yana talbiya kuma ana so a gaya mana duk wanda ya mutu wajen aiki to za a san da shi cikin aikin nan saboda haka in mutum ya ga abin na na aiki ba na kwarai na bai ya kokari ya nisanta don inda dukkan mutu to da shi za a tashe ka shi ya mutu wajen aikin hajji to za a tasai yana aikin hajji shi ko wani ya mutu yana aikin da bai da kyau to za a sai yana wannan aiki ranar kiyama kun ga wannan abin nan takrimatul lahu karramawa ne gare shi kama istalqa da shahada shi'ar jihad kama wanda ya bar alama jihadi da masu masu shahada a falan yurgasalu an ka ce masu shahada ba a wanke su wa dufinu bi da an ka ce a turbade su da jinin su dan ranar kiyama idan ka ga mutum yana ta a jini na zuba ga ciki na yi shahidu ne ya yi shahada kama wada idan ka ga mutum ya tashi yana ta yaya yana labbai kallahumma labbai to shahidu arafa ne mai shahada arafa ne wa dalilin cikin wannan akwai dalili ala anna haramur rajuli fi ra'atihi duna wajhihi wannan ya nuna kenan hurumin namiji kai ne kawai banda huska ce idan mutum ya harama da aikin hajji in ya rufe huska ce zai ba da rago amma in ya rufe kai ne da gangan kuma to zai ba da rago kun ga kenan harama ce kai ne a harami banda huska ce in kun ta aikin hajji ku yi hatara ba a rufe kai in an ka ta aikin hajji in mutum ya rufe kai ne da gangan rago ya ka ba kuma ragon nan yana kai dubban ɗaruruwa kuma shi za a basuwa idan eh, wani ya maka tawuli kai wani tawuli aikin hajjin ka bai da lada kuma cikakka don bai cika ba wakta a ahalin ilimi masu ilimi sun yi saɓani shi anna lamuhuram cewa mai harama idan mata anna almuhrim wato mai harama idan mata idan ya mutu hal yanqadi wa hukmu ihrami hukunci harama ce ya yanke ya yi harama kun san hadisi ya ce idan mata ibnu adamu kada amalu idan da adamu ya mutu aiki ne ya yanke to mai harama da hajji shi ma in ya mutu harama ce ta yanke fa zahaba ba'dun ila annahu la yanqadi wa hukuma ihrami amma wasu malamai sun ta yi cewa hukuncin harama ce bai yanke ba hatta la ya juzu ta hamiru ake har yadda ma ba ya halitta a ruhi mai kai wala yi wala an yi karraba min hudi kuma ba ya halitta a kusantar da turare gare shi kamar da kuka san wanda ya harama da aiki hajji bai ya kai ne kun bai sa turare wa huwa da sauri wannan shine magana amirul mu'minin na firadis, wato bayanin sauri wa shafi'i kuma shi ne magana shafi'i wa ahmad wa ishaq wa dhahaba jama'atu wasu jama'a ko sun ta cewa ila annahu yanqadu hukumu hukuncin harama ce ya yanki wa wa bihi ma wa bi sa'il al-mauta don haka za a aikata da shi abinda aka aikata ga sauran matattu wato kenan za a yi mai wanka za a rufe kai ne wajen wasu malamai yurwa zalika an ibn umar an rawaito wannan magana daga ibn umar wa huwa qawlu malik wa ashabur ra'i wa ruya an anna arusan udkhala ala zawjiha an rawaito cewa wata amarya an kawo ta ga mijinta wa matan min lailatiha sai ta mutu daren da duk an ka kawo ta gidan mijinta da daddare nan ta mutu fa qala aisha sai aisha tace adafinuwa fi siyariha ku turbuɗe ta cikin tuwahinta wa musabbagatiha da tuwahinta da na ni wato na ƙawa tuwahinta na ƙawa an ganci da an ka yi an ka sako mata to a yi mata likawani da suwa kun ga kenan Aisha ya fahimtar ta kamar wannan matan ma ta yi shahada ita a fahimta Aisha radiyallahu anha wa bila hadisi dalilun ala anna na cikin hadisan da akwai dalili wanda ya nuna mai harama da hajji Idan mata in ya mutu to la yu'adda anhu baqiyatul hajji sauran hajji ne ba a yi suwa mai la'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi da annabi bai ce yanzu yayi tsayo arfa za a yi suwa mai aikin hajji ne annabi bai ce haka nan ba saboda haka idan mutum ya mutu bayan ya fara aikin hajji to ba za a cika mai aikin hajjin ba za a bar shi dai ya tashi ranar kiyama waho ya labbi yana tarbiyya Allah ya gafarta mana wato idan ka je wannan mutuwa sai ka ga da dai a ce kaina da a ce kaina ka je aikin hajji cikin lokacin da da ake cikin mai hirgita mai ban tsoro ka yi tsayuwar arfa Allah ya kalle ku ya ce ya mutanen arfa mala'iku ku shaida na gafarta wa mutanen arfa Allah yana gafarta ma sai a ce ka haɗo daga bashar haƙumi ka yi. za ka ga da a ce kai ne an wanke komi da komi babu abin da ya rage sai shiga aljanna Allah ya gafarta mana babu al’isra bil janaza wato babin bayanin gaggawa da janaza in an ɗauko gaggawa an janaza ana so a yi sauri amma ba sauri wanda aka jiddada ta ba abinda aka ne da sauri nan ka a tsaya wani abu a yi sauri a kai ta kabari idan an ɗauko ta a kabara na ahmadu bin abdullahi salihi a kabara na abubakar ahmadu bin hassan alheri a kabara na hajibu bin ahmad addusi haddasana abdurrahim ibn munibin haddasana suhayan an zuhuri عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقاء النبي آتي أسرعوا بالجنازة كي سوري دقاء إن كن أوقوتا وإن تكو صالحة إذن قاوت كمتن كركيتا وخير تقدمونها تقدمونه إليه تو الهيري ذاكو إذن قاوة كي شغري إذن متن متن قرينا in yan mutu to a yi sauri a kai shi ya fara cin kayan daɗi ne ba tare da jinkiri ba idan mutumin ƙwarai na wa in ta kusewa duka in ku ba mutumin ƙwarai na ba mugun mutum na ba sharrun ta da'una wa ariqa kun ce. Sheri na za ku sauke daga wayan ku sauri ku kai mugun abu ku sauke daga wayan ku kai mugun abu rami ne ku kaɗa shi kun ga dai wato idan mutumin ƙwarai na ana so a yi sauri a kai shi don a kai cikin alheri ne in mugu mutum na ana so a yi sauri a kai shi don a aji mugu abu daga waya da an ka ɗauko don mugu abu ba mai son ɗauka ce Allah ya gafarta mana hadha hadithu muttafaqun A sahihi akhrajahu Muhammadu, ana Aliyu bin abdullah wa akhrajahu muslim ana abi bakr bin abi shayba kilahuma dukkan bukhari da muslim sun ruwaito shi an sufyan أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليه أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه أنه سعيد يا رويت عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري ya ce babansa ya je mala abu Sa'idu na kuduri radiyallahu anhu ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya kulu. annabi ya kasance yana cewa iza wuda atul janaza ya ka kawo gawa ka aji fata mala har rijalu maza sun ka ta ala'a na naƙirin ga wayansu kun san can da in an kai mutuwa an kasa ta cikin janaza don janaza gadon nan da aka ɗauka a asali shi aka ce ma janaza daga baya aka yi unhwani da gawar da aka sa ciki an ka ce masa janaza ita ba to ya aka ɗauko janaza an ka aje an ka kawo gawa an ka sa ciki sai wani mutum ya ɗauki gaba wani ya ɗauki baya a kai makabarta sannan babu motoci na ɗaukar gawa kuma kusan ɗaukar gawa haka na ala ta ga jaki wato tana iya faɗowa shi yasa sai a ɗauka da kai to idan an ka maza sun ka ɗauko gawa ala naƙin bisa ga su kan san baraji bai alaka da shi ma'ana ga su to fa in ka na salihata in gawar ta mutumin ƙwarai ce qalat in kun kai ta ya sannu sannu sai gawar ta ɗora magana sai dai ba ku jin magana ta ku ƙaddimoni ƙaddimoni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni kun ga ‘yan mutumin ƙwarai na abin da gawa ka faɗi kenan wa Wayan ka na gaira ce in ko ba ta ƙwarai ta ba gawa ta mugun mutunta alal da ahliya sai ta rika ciya ga masu ita ya wailaha aina ta zabu na biha ya kai canta ina za kuna da ita don ita tana ganin abin da ba ku gani na kayan halaka da an ka aji mata wannan ƙara da zaka ya ha, ya ha. yasma'u sautaha kullu shay'in dukkan komi yana jin sautin ta illa al-insan banda mutum wato banda mutum da aljani kamar da yake cikin wata waya walau sami'a al-insanu la sa'iqa inda a ce mutum ya ji ƙarar da ta kai saboda ƙarar na da ƙari da mutum ya so ni an fassara as-sa'aqu somewa wadda cikinta a sai mutuwa to kun gani mutumin da yake mutumin kwarai shi da kai ne ya mazu ba a kai shi yana da kaddimoni kaddimoni to kafa tsaya aikin komi da zara an kace mutum ya riga ya mutu to a yi sauri a kai shi kabari mai da zaran ya mutu abin da wasu ka yi a ce a jinkirta kwana biyu ko kwana uku sannan a rufe shi sai an gama gayyata mutane an gama biki wannan ba daidai na ba kun ga in ba mutumin kwarai na ba kuna nan kuna biki yana can yana can ne yana can yana shan kashi kuna nan kuna biki in ba mutumin kwarai na ba in ko mutumin kwarai na bikin ku ba ya cutar da shiya sabo na kuna shi ya gama aiki ne idza mata ibnu adamu in qada amaluhu idan na adam ya mutu aiki ne ya yanke saboda haka shi baya da wani aiki aiki yanzu na kwana ko an da zunubin shi ya riga ya gama nashi to a Hamadai, dai wato a yi sauri a kai shi makabarta idan mutum ya mutu ku bar jinkiri kuna cewa sai rana kaza za a yi don kun gane shi babban mutum ku yi ƙoƙari ku bi shari'a zama ne babban mutum wurin ku ba shi an zama ne babban mutum wurin Allah ba da yawa wanda yake babban mutum ne amma la zinu, junaha ba'udatu inda Allah bayyana wani hikin sauro ba a wurin Allah amma nan kuma gashi babba amma wajen Allah bai wani hikin sauro ba saboda haka babba a wurin ku ba shine babba a wurin Allah ba ku yi sauri dai ku kai shi kowane na yi mutu ku yi sauri ku kai shi kabari ne Allah ya gafarta mana har in ya zama wato dare ya yi inda inda aka rehewa kusa ne to akwai wa'anda ba a so a jin kirta ko zuwa sahi amma akwai waanda yan duhu ya yi yawa wurin akwai haɗari ana iya bari a da sahi Idan in ba gida ne za a rihe shi ba makabarta wani lokaci da daddare kunamun lahira sun fara hitowa macizan lahira sun fara hitowa to yana yiwa ku ga wani ba ta ba ku zai yi ba amma dai gani ne yana iya samu kaso wanda za ku cutu da shi har da abin nan abubuwa daban-daban duk abin da kun ka sani na tsoro kowane iri na akwai shi makabarta har da wanda ba ku sani ba haka na abin alheri kowane iri akwai shi don akwai mutanen kirki duk inda suke akwai abin kwarai akwai miyagu duk inda suka akwai mugun abubuwan nan da shi yasa makabata komi akwai Allah dai ya gafarta mana don haka in akwai duhu kwarai ba a san a ta yi sai dai in akwai wanda za a yi a rufe shi kamar mashayin ta taba sigari in akwai wanda za a yi a rufe shi to a rufe shi da sahi sai a yi sallah wanda ya daɗe ya daɗe kwarai bai da lahiya in akwai da za a yi a shi da safe sai a yi sallah wanda ka ciyan tari in ya mutu in akwai da za a yi a shi da safe sai a yi sallah don waɗanda duka kamin soyayya duk wanda ya ba da awa biyu zuwa uku yana canzawa cikin waɗanda duka shi ya sa malamai suka ce a rure su su in akwai wanda za a yi Allah ya gafarta mana hadha hadithu wannan hadisi ne sahihi أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا محمد بن أحمد بن حارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال حدثنا عبد الله بن مبارك عن همام عن قتادة عن الحسن حسن يرويته an kai bin ubadin daga malam kaisu ibn ubadin radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastahibbuna sahabban manzo Allah sun kasance suna sahab da sauti inda rikitali in an ka zo wajen yaki sahabban annabi na so a rika magana sannu sannu don an zo gidan mutuwa gidan mutuwa ba a san ana daga sauti wa inda alqur'ani in ana karatun qur'ani ba so ana daga sauci da ƙarfi in ana karatun alqur'ani wa inda aljana'iz wajen gawa in an ka zo wajen sallar gawa ko wajen ɗaukar gawa ko kuma inda dai duk gawa take bayan ta zama gawa to ba a so a daga sauci Allah ya gafarta mana dori lokacin muna yara idan an kai mutuwa a duk wanda a yaro kowa bai koma hitowa sai gobe kowa sauro ya kaji ba mai koma hitowa sai gobe idan ma ana so a sauro miyar kaɗi don a yi miya babu yaron da za a aika sai dai tsohuwa ta hito da kanta ta yi ta sau kowa bai tahowa kowa ya abin nan in an kai rasuwa ga shiya cikin shiyar nan magana kowa ba kaji kowa gungune gungune ba mai ɗaga sauci Allah sarki amma yanzu yara sai suna cewa yanzu an yi dore imani saboda ba su san dore ba imanin da akwai eh, shiya guda dori bai ishe mutanen birnin kabi goma ba birnin kabi goma imanin shiya guda na dore ya ishe ta dore an yi imani yanzu kuma ana abin nan ana ana sallar gawa ana waya Hello? kuma uba ne ya mutu yana sallar da ahin a waya kuma uba ya mutu ni kuka zafi inda uban wani na da ko yana yi yanzu abubuwa sun caccanza kwarai da gaske to ba a so daga sauti in an kai mutuwa waru ya an muhammad bin saukata an ibrahim kala in kanu sha na janaza lalle sun kasance suna halartar janaza wa yadhalluna al-ayyama mahzunin su daɗe kwanuka da yawa suna cikin bakin ciki yu'rafu zalika fiha da ka kalle su duka ai eh, an ka yi rasuwa dori ana kwanaki in ka taho duk mutanen a shiyar nan za ka gan su cikin alamar damuwa saboda wannan mutuwar suna nan suna tunata amma yanzu kun ga ba haka nan ake ba yanzu abubuwa sun canza imani ya tahi imani ya yi shi yasa kun ka ga haikantanu sun yawa saboda imanin babu shi shi yasa haikantanu sun ka yawa babu imanin wanda ka ije hikinas babu shi imanin baki ɗaya akwai yanzu mu an mutane kaza mu akaza mu akaza mu musulmi na wannan kan akwai shi amma babu alamun musulunci kun gani a in kanu la na janaza lalle sun kasance suna halartar sallar dawa su dawo hoye zallunan ayyama su tabbata kwanuka da yawa mahazuni na suna cike da bakin ciki yi wa rabu zalika biyu da an ka su duk ana ganin alamar bakin ciki gare su saboda mutuwar mutum guda daga cikinsu amma yanzu mutum ko uba ne ya mutu babu wata damuwa da an shi babu ruwa ne da shi saboda imani ya tafi ya bar maganar baki kawai saboda albarkar sunayenka Allah ka dawo mana da imanin mu na da kuma kai mana ƙari Babu qiyam lil janaza babu bayanin tashi tsaye an ga janaza idan kuna zaune haka aka ɗauko janaza an kai wajen ku da ita za a wuce to sai ku tashi tsayi idan an wuce da ita ta wuce wurin da kuke sai ku zanna amma dai duk lokacin da an ka taso ma wurin ku da ita sai ku tashi tsayi wannan shi a ƙa'ida أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري حدثنا أبو العباس الأسم حدثنا أبو يحيى زكريا ابن يحيى الفزاري المروزي واتو ابن يحيى المروزي حدثنا سفيان حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعه al-bahili radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika ma za Allah ya ce idza ra'aytum tun aljanaza, in kun ga janaza an doko gawa fa qumu la hakuta shi tsayi fa qumu la san mata tsayi da kun ga an dauko janaza duk ta tashi tsayi hatta to hatta ta wuce ku ta baku baya sai ku zanna A wato da'a ko kuma an aje ta kame a kawo wurin idan kun ka tsinki gawa sai ku tashi tsari ba za ku zanna ba sai sun wuce wanda sun ka ɗauko ta sai ku zanna in kuma da sun ka ɗauko ta ba su kawo wurin ku ba sai sun ka aje nan na za a rufe ta to ya halitta ku zanna kun dai tashi tsari kun tarbe ta kun mutunta ta to yanzu sai ku zanna abin da ake yi kenan saboda haka in an ga janaza a biyo da ita kuna zaune kuma kun ga janaza ce to kuma yin haka nan ba an yi haka nan hadha hadithu muttafaqun ala sahihi akhrajahu muhammad an ali bin abdullah wa akhrajahu muslim ko muslim ya bitar da shi an abi bakai ibn abi shayba wa gairihi da wani sa kulluhun da bukhari da muslim duk sun rawaito an su fayar wa ruwa an jabir bin abdullah kuma an ruwaito daga jabir bin abdullahi kala marrat jinazatun wata gawa ta biyo ta wuce wato waɗanda suka ɗauko ta sun ka wuce wa qama laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawa tana taso ma wurin da manzo Allah yake zaune da sahabbai ne sai annabi ya tashi tsaye wa qumna ma'ahu jabir yace mu ma da mun ka ga ya tashi mu ma sai muka tashi tsaye to bayan mun ta yi tsaye fa kunna sai muka ce ya rasulullah innaha yahudiya wannan gawa ba yahudiya ta wannan gawa gawa kahiya Allah ta wa qala sai ce inna mauta faza'u ai mutuwa hirgita ta inna mauta faza'u ai mutuwa hirgita ta wai za ra'aytum wal janaza in kun kaga janaza fa qumu ku tashi tsaye yace duk lokacin da kun kaga janaza ku tashi tsaye mutuwa hirgita ce domin a tsananin da aga mutuwa to tsanani na ba ɗan kaɗan na ba don haka in kun ka gane ta ku tashi tsaye idan kuma wato an ka aje ta sai ku zanna ko in ta wuce wurin waro ya ana anafin anan nabi sallallahu alaihi wasallam innama kuntu lil malaki ya ce ai na tashi tsayana don mala'ika wanda a tare da ita kusan ƙwarani ya ce a kowane mutum wato yana da abin na mala'iku guda biyu masu wako ana lamini wa an shimali kowane mutum yana da suwa to na tashi ne don wa’annan masu hako wanda mala'ikar da a tare da shi gawat ba don bai hudu yana bai hudu na tashi ba saboda haka in kun ga gawa kahiri an biyo da ita to ita ma za ku tashi tsayi ba sai ta musulmi za ku tashi tsayi rayuwar ce da mala'ikun su ne ake mutuntawa ba ba yahudancin ba أخبرنا عبد الواحد na أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun kaga janaza to ku tashi tsaye wa man tabi'aha fala yaqaudu hatta tuda wanda ya rake ta in an ka ɗauki janaza gawa waɗanda sun ka bita to ba su zannawa hatta su da sai an aje ta ƙasa in dai kan raka ta to ba ka yin zaune sai ka ga an sauke ta daga motar da aka ɗauko ta in aka aje ta ƙasa to sai ka yi zaune amma sadda in dai ka rake ta na to sadda ba aje ta ba an yi suwa daga cikin mota an yi talla-tallan nan da aka yi zuwa a wajen kabari to duk ba in zaune na wurin sai an kai ta inda kabari an aji to da zara an ka aji ta to ku sai ku zanna wayanda sun ka gaji kenan sai su zanna wanda bai gaji ba kuma ba a ce shi zanna ba amma dai cewa an ka yi wato ba a zannawa sai an aje ta hadha hadithun muttafaqun ala sahihati shi ma wannan hadisi bukhari da muslim suka yi ittifaki da inganci ne wa akhrajahu muslim an ali bin hujr an isma'ila ibn ulayya an hisham ad-dastuwai ad-dastuwai ya ruwaito an yahya ibn abi kathir wato daga yahya ibn abi kathir akhbarana abul hasan ahmad bin abdullah ahmad bin abdurrahman alkayali akhbarana abu nasr abu nasr shi ne Muhammadu bin ali wato al-fadl abin nan Muhammadu bin ali al-fadl al-khuzai akhbarana abu usman abu usman shine amr bin Abdullahi al-basri حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا خالد بن محمد حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله يأتي إذا كنتم في جنا مع جنازة إن ما كنا تارد جنازة وتقاوى كن أو قوتا فلا تجلسوا كبكوا زوني حتى tuda har أن an sauke تكسر sannan kuka magana zannawa <clears throat> amma in dai ba aje ta ƙasa ba to kada ku zanna duk wannan abubuwa na da ya kamata masu rikiyar gawa su sani don yanzu in an ka ce wanga abu kakka yi shi in ka yi shi yana yiwa ka samu zunubi to da ka je an ce ana samun lada wajen sallar gawa to ana kuma samun zunubi babba wurin iyaye ka dawo da zunubi kai baka samu lada ba iyaye ka dawo da zunubi saboda haka a kula da wa'annan laduban da aka so a tsari ya an ce wajen jana'iza hada hadisun sahihun wannan hadisi ne sahihi a kharajahu muslim an usman bin abi shayba an jarir an suhaib qala abu abu dawuda ya ce a sajjad sahi a rawa sauri hadal hadisi amirul mu'minin na zala hadisi sauyan sauri ya rawaito wannan hadisi an suhail daga suhail kala yace kala fihi hatta tuda abul addi cikin ya ce, kada ku zanna hatta tuda sai an ajiga wannan bil addi kasa sai an sauke ta kasa ta ban sannan ku zanna kun ga wannan ruwa ya ta ce sai an sauke ta ƙasa Ina an ka sauko da shi bisa mota Ina an sauke shi ƙasa to ya halitta ku Allah in an sauke ƙasa kamin a sake ɗauka to kuna iya zannawa kama wadda wannan ya ce hatta da bil arzi. wa rawa abu ma'awaya abu ma'awaya ya rawaito an su haini hatta tu da a fil lahadi kada ku zanna sai ya aza ta cikin kabari kun daga ga wannan don aje ta ƙasa ba cikin ƙasa ƙabari ba to ba za ku zanna ba wa sufyanu ahfazu min abi muawiya yace ruwaya sufyanu eh, ta yi ta yi kyau dan shi yayi harda sufyanu shi ce ai hatta tu da abul ardi to ruwaya ce ta yi kyau bisa ga ruwaya abu muawiya da ya ce hatta tu da afil lahadi har sai an aje cikin kabari أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن واكد ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير ابن مطعم عن مسعود بن الحكم مسعود ابن الحكم يا رويته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم كان يقوم في da annabi yakan yi tsaye wajen jana'iza in an ka kawo gawa makabarta an ka aji to annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye ya kai bai zanna ana cikin jana'izar kenan ba a ruhi ba a gama ruhiya ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama a sai shi tsayi bayin zaune sun majalasa ba'adu sannan daga baya kuma sai ya zane aka kawo ta kuma sai ya zanna hadha hadithun sahihun akhrajahu muslim an muhammad Yaron yarumhil ibn muhajir an laifi, an yahya ibn sa'id kana Shafi iya ce. هذا الحديث ناسخ للأول wanga hadisin wato da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsayuwa ga janaza in yi tsinkaye ta ko an ka kawo ta makabarta sai shi tsayi daga baya kuma da an kawo ta makabarta sai shi zaune to wanga na bayan da da an kawo daga bayan ga sai shi zaune bayan tsayi ne wanda yaka tsayi can harko to shine abin nan a shafi'i yace hadal hadisu nasikul lil awwal Wanda hadisi ya sha hadisin harko da yace idza ra'aytu min janazata fa qumu da kun ga janaza ku tahi tsayi tun da kun ga umarni na na harko da an gane ta tsaye aka tashi to yanzu aka ce kuma sun majalisa ba'adu daga baya kuma in yadda janaza sai shi zama ne to shafi iya ce wanga hadisan ya shahi wancan da ya ce ku tashi in kun ka gane ta wa ahmad ahmad ya ce wa ku? in sha aqama wa in sha lam yaqum saboda wannan hadisi idan an ka ga janaza in ka so tashi tsayi in ka so zaman ka ta wuce kun ga an ba mu bayanin yin abin na tashi tsaye idza ra'aytumul janazata faqumu in kun ga janaza ku tashi tsaye to haka kuma annabi kai yanzu gashi kuma daga baya ya bar tashi tsaye in ya ga janaza sai shi zaune to shi na shafi'i yace wanga ya ta baya ta shahi ruwa can ta farko shi na su kuma waɗanda malaman wato imamu ahmad ibn hanbali imamu ahlus sunnati wal jama'a da malamin su ishaq suka ce a in a kama in Allah ne ko. in mutum ya ga an doko janaza in ya ga dama ya tashi tsaye in ya ga dama kai ya tashi ne zama ne zaɓi na gare shi in ya ga dama ya tashi in ya ga dama ya zama ne zaɓi na gare shi tunda annabi ya bar tashi to shi ma mutum yana iya barin tashi wa alaikum assalam eh eh summa eh, littartibi take zuwa wani wuri kuma limujarrad na dafi wani wuri limujarrad na dafi kawai take zuwa wa ya an ba da ahli ilmi an roito daga wani cikin malamai masu ilimi min asabin nabi cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yataqaddamuna aljanaza wa yaqauduna wato su sahabbai in aka dauko janaza sun kasance suna tahiya gaba sai su wuce ta da sauri kamin janaza ta iso sun isa makabarta sai su zaman su suna hutawa kamin a kawo gawar sai su wuce ta da sauri su kai can su zaman su suna hutawa annawan kanu munar janaza sun kasance suna wuce a gaban janaza fa na sai su yi zaman su ƙabala an ya ilayhim ilayhim janaza kamin janaza ta iso wurin su sai su zanna su huta kun ke nan yin haka nan ya halitta abin na na a shiga gaban janaza a je makabarta a jira ta don kun wanda ya tafi da wuri ya rigi mutane shi na samun wurin zama mai kyau shi zama ne kamin a taho amma wanda ya biyo ta taro ya shigo sosai to ko ina ya cika yan janazan mai jama'a ta in ka taho ba ka samu wurin zama wa alaikum assalam Iyi eh, ai kaga ya ce suna suna ya taƙaddamuna aljanaza suna wuce a gaban janaza wayarwa kuma ana ruwaitowa an ta bin samit wannan da kaga ji ana cewa ba a wace ta maza ba ce ta san mazabobi kowa da mazabar da dauko mazabobi na a shanin karatu duk hadisa annabi gudana amma kowane mutum da abin da yake iya zaben makai ne wanda zan yi aiki da wannan ba za ka yi aiki da shi duka ba da kuma ka yi karatu nan wai? annabi shi ya yi hadisai duka amma kuma kun ga albani ya ce annabi ya zaɓan makainai abu kaza ya zaɓan makainai abu kaza sallah azumi ya zaɓan makainai kaza ya zaɓan makainai kaza amma shi ya hadisan duka to shi a sanadiyar mazaba duka kowansu ya yarda da hadisa annabi duka amma kowa da mazaba sai abin da ya zaɓa makainai shi zai tsaya bisa gare shi ba ka ce ni ban da za'i kamar da ko ganin jahilai na yi sai ka ga jahili a yayi wanga abu kwana biyu sai ka ga ya bashi ya kama wani wai son ya kai a ce ko ina akwai shi bakin jahili son ya kai ko ina akwai shi karatu daban in ka zo wajen karatu karanta komi wanda an ka rubuta shi amma dole kawa kan ka zaɓen abin da za ka yi kai dole ka zaɓen makanka abin da za ka yi shi yasa kun fi maliki ya zaɓen makainai abin da zai yi duka hadisi maliki ya yarda da su amma ya zaɓen makainai abin da zai yi duka hadisai abu hanifa a yarda da su amma ya zama maka ne abin da zai duka hadisai shafi ya yarda da su amma ya zama maka ne abin da zai duka hadisai karamin su amur bin hanbal ya yarda da shi amma ya zama maka ne abin da zai dukan su kulluhum ala hudan min rabbi dukkan su suna da shirya daga ubangiji ba wai abin nan wani a ƙoƙari na baka dora din ba ruwana da maza ba ka yi kaɗan ba ruwanka da maza ba ta magabata ko amma kana da maza ba ta ranka ta ka ta ra'ayinka ko kana da naka na ra'ayi amma na magabata abba baka ko to za ka gama da wani shaidani idan ka ya waduwa da kawai ya ya ya yi ma abin da baka so saboda ka kowane mutum yana da abin da yake zaɓen maka ne wanda shi zai yi annabi shi ya faɗa mana ya ce salatu laila masana masana sallar dare raka a jiji ƙarshe ya ce in dayan yanku ji tsoron ɓullowa alhijiri ya yi raka a guda tutur da huma kada sallace ne wuturin abin da ya sallata ya ce ba ta da iyaka kuma ya zaɓen maka ne wasu rakawoyi sha biyar ko sha uku ko sha ɗaya ya zaɓen maka ne ko tara ko bakwai a cikin wata ruwaya ma da raka a biyar duk ya zaɓa maka ne kai ka ce ba ka da zaɓi ba ala suna kake ba kamar ganin ka wani ƙoƙari ka ce ba ka da zaɓi wadda mai gidanmu ya yi maka ne zaɓi dole za ka yi zaɓi ba za ka yi abubuwa duka komi da komi ka gani ba ka iyawa dole ka zaɓan makanta mazhaba wadda za ka tafi gari ta kamar da ka ga shi kai ne annabi ya zaɓa makanai bayan ya yi bayanin dukkan komi kuma ya zaɓa makanai mazhabar da ya tafi bisa gare ta to kai ma kai makanta ba ne ruwa ana ruwaitowa kuma ana ubada ta bin samiti bi isnadin garibin qala ubada ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى تودع في النبي يا كسنتي صلى الله عليه وسلم idan ya raki janaza zuwa kabari to ba shi yin zaune har sai an sa ta cikin kabari sai shi ta tsayi shi ta tsayi sai an sa ta cikin kabari fa arada lahu khabrun sai wani babban malamin yahudawa ya wa annabi فقال sai ce haka rana sanawa محمد muhammadu wadda kuka yin da muka yi kun ya bata ya bata tsari don da za a yi annabi kan ya koyi da yahudawa ya ce wadda kuka tun daga ranar fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da an kawo janaza an aji sai annabi shi zama ne da ya taho sai shi zama ne kullum wa ƙala khalifuhun ya ce ku saba ma yahudu wa nasara ku saba musu to wannan magana ta hebrew a babban malamin yahudawa ita tasta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canza dan shi wannan hebrew ya ce haka zana sanau ya muhammad muhammadu wadda kake yin gamu ma haka muke yi sai annabi ya ce to ku saba musu ana kawo gawa nan annabi na isowa makabata sai ya zaune don ya saba musu har gobe ga sha'anin addini ba a koyi da yahuda musulmi bai koyi da ba yahudi ga sha'anin addini na duniya wannan daban an tun alamu bi umuri duniyakum ko an masana da alamun al'amuranku na duniya amma na addini huwa a'lamu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa sani na addini kam amma na duniya ku ku ka san wanda kuka da duniya ku in dai abinda za ku yi bai saba ma shari'ar da annabi ya zo da ita ba sallallahu alaihi wasallam to ba a hana muku yi amma dai sha'anin eh, abin na addini shi an masani game da shi wannan babi kun ga shi ma ƙarshen wannan babi kenan Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro na yi ya ƙara mana ibada ta da akhlasi ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wannan janazar da muke karantawa duk lokacin da ta mace zo Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe mutuwa ce duk wanda an mai rai sai ya mutu kowar rayu sai ya mutu duk wanda ya rayu wata rana za ya mutu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu kuma ka ba mu iko kwana nan hmm? hmm? to yaro ka ce ah, ya kamata a yi magana ganin wata eh, magana ce gaskiya ne ah, tun da ga yanzu in mun tashi daga wannan karatu irin da yawan ga karatu watakila sai bayan sallah in Allah ya nahi muna kai bayan sallah Allah shi kai mu wata Ramadan. a ah, wato sha'anin ganin wata kamar da mu muke ta tunatar da ku abubuwa na ƙara rikicewa saboda a ah, masu tarbiyya daga rikicewa shi yasa al'amuran duniya gaba ɗaya suka rikice fitina ta yi yawa saboda abubuwa da yawa wayanda ya kamata a yi ɗa'a sai a sa rashin ɗa'a wurin inda ya kamata a yi ɗa'a to duk inda shari'a ta ce ai biyayya idan an ka kin biyayya nan wurin to an yi sabo shi kuma sabo gurgudun girma ne gurgudun zunubin da aka samu to shi yasa kun ka ga abubuwa na tattattanzawa a yin ka ji wagga hitina na ana ce ai an kai karshen ta sai ka ji wata wadda ta hita girma ta bullo to saboda canzawar tarbiyya ne jama'a ku yi unhwani da hankalinku ku bi abin da ake koya muku na karatu ku saurari karatu kuma ku yi aiki da shi gwargwadon wadda kuka iyawa idan lokacin da za a diba wata ya yi ranar 29 ranna ake diba wata idan ranar 29 ta yi to ku tsaya hankalin ku kwance ku diba wata in an ba da sanawa an ga wata to 30 ga wata ba 30 na ba ɗaya ne ga wata mai wata azumin ramadan idan ba a gane shi ba an ka ce ba a gane shi ba to kakko ya azumi ba a ga wata ba hadisi ya ce ku ɗauki azumi ya an ka ga wata saboda haka ku bari sai an ga wata sa'annan sha'anin ganin wata muna ta maimaita muku duk shekara wato akwai abubuwan da sun ka gudana zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi diban wata ba a gane ba a ruwayar ɗan umar ya ce ni sai na ganai annabi bai ganai ba abubakar bai ganai ba umar bai ganai ba usman bai ganai ba alibin bin abi talib bai ganai ba wannan wata hikima ce ta Allah ya ɓoye shi ga waɗanga sai abdullahi ya ce fara'aitu ni sai na ganai ra'aitu hilal fa ni zo wajen maza Allah ce ni na ga alhilalu na ga wata da annabi ya tabbatar da ganin wata sai ya ba da umarni cewa ya bilal fa'azin finnasi ya bilal an yi mu gadon bilal kai sanawa cikin mutane gobe su dauki azumi to kun ga asalin abin annabi na ya ba da umarni ya dauka. ni da shi wanda ya gani bai ce mutane na gani ku dauka ba ni da bai ce haka nan ba to mu ga wannan muke tunatar da ku sannan hadisi na biyu lokacin ajiye azumi annabi ya ɗauki azumi da shi da sahabbai ne saboda lokacin babu abin nan telhon wanda za a bugo a ce an gani suka ɗauki azumi a ranar talatin ga wata sai da marici ga ƙauyawa sun zo suka kawo gaisuwa sai suka ce mun gan ku kuna azumi ai mu mun ga wata jiya mai mulkin su ya ba da umarni ya sun gaya mai mulkin su ya ba da umarni suka ce sun gane shi sai annabi ya ce wa mutane don annabi bai samu labarin an ga wata ba to yanzu su sun gane jiya kuma ba su da abin da za su yi saboda haka sun ka gaya mu annabi sun gane jiya jiya sun ka ganai babu da za a yi su gaya ma annabi sai sun ka zo yau da sahi sun ka tau da marice sun ka iske sun ka gaya mai sun ga wata sai ya ce mutane su ajiye azumin su gobe su daka sauko zuwa masallacin idi su yi sallah jama'a duk kun ga annabi na ya ba da labari ya ba da umarni to mu ma cewa muka yi shugabanni wayanda a shugabanni su ba da umarni in an ka ga wata na ɗaukar azumi su ba da umarni ‘yan an ka ga wata na aji azumi jama'a ku saurare su in sun ba da sanawa an gani to ku ɗauka da'awar da ake cewa wai su ma ba na ƙwarena ba shin su ma masu da'awar cewa shugabannin ba na ƙwarena ba su na ƙwarena to wannan ne maganar abin nan cewa ba za a yi ba za a bi Allah ba domin kana zaton wani ba daidai yake ba kai ba ka bin Allah in magana ta zo da wuri ne wannan kuskure na to kai ma na ƙwaron kake in ka ce shi ba na ƙwarai na ba shi ma waje ne ba na ƙwarai kake ba to mu tunatar da ku muka ku ji tsoron Allah ku rage mana hicin tunan gada ka faruwa cikin ƙasanmu saboda saƙon da ya yawa yanzu azumin da shi na abu guda wanda ya rage azumi sallah suna sun ka rage ba a rarrabu ba to ku yi ƙoƙari ku yi ɗa'a ku zan masu ɗa'a kakkuɗi da wace munan wurin kakkuɗi da wace munan wurin ku dubi abubuwan gawa da suke ku saurara in an ka ce an ga wata an ba da sanarwa wadda an ka saba basuwa to duk ku ɗauki azumi in wani ya zo ya iske ka shi ba shugabanka na ba bai baka umarni ga sha'anin shugabanci ya shiga gonar da ba ta shi ba alama ta nuna maka cewa shi ma bai da ladabi kakkabi shi in da ya faɗi magana sai ba mai abi kenan shi yana son abi shi bai biyan na gaba ne kai kana sa ima da yaya baka ne na gabanka kowa ka sa abi shi sai ya bi in mutum bai ba rikici ɗaya ka sawa cikin mutane amma ba wani tasiri da dawa ce za ta bayar saboda haka mu sunatar da ku muka in an ka ce an ga wata ku ɗauka Yan an ka ce an ga wata ku aji mu iyakanmu masu wa'azi muke mu cikinmu masu wa'azi babu sarkin musulmi cikinmu babu sarkin musulmi cikinmu balle ba da sanawa sarkin musulmi sarauta ce shi ka ba da sanawa mu cikin mu babu wanda Allah wannan sarauta ya kanmu mu karanta abin da muka karanta mu haɗa muku ga da an kai zamanin magabata ku kuma ku yi haka nan shi na kuma muke tabi shi na muka gaya muku ku ji tsoron Allah ku haɗa kanku ku yi hankuri da abin ku kun kasaba ko da an kasaba sanawa in an yi irin wannan sanawa to ku ɗauki azumi in an kai irin ta kuma ku ajiye Allah ya taimake mu ya tsara mana taƙawa da tsoro ne azumin a watan ramadana idan ya shigo shaharu mawasatin wata ne na taimako ku yi ƙoƙari ku taimake yan uwan tun kwanaki dai muna ta tunatar da kowa ku yi daya abinci irin wanda kuka so ko da sa'i guda guda na dole da kun ka samu sa'a an ka ɗan samu wani abu ba nama aka sayi ba abinda a dole aka sayi ba kayan daɗi aka sai ba abinda addola aka sai a yi tanadi abinda ake kenan tun sannan da yi watanni da yawa da suka wuce muna ta tunatar da su ba mu sani ba kun yi ko ba ku yi ba kun san al'ada musulmi musamman musulmin arewa kun san al'ada su in lokacin azumi ya taho mi ƙara mai kuɗi su kai kun sani shi yasa mun kai ta tunatar da ku ku tun da wuluri in azumi ya to komi kara mai kuɗi suka yi ba kama wasu jama'a na ba kun ga wasu jama'a in lokacin sallar su yayyo kusa kuna gani komi rage mai farashi suka yi har da motocin gada kawaya kuna ji gidajen rediyon su suna ba da sanawa cewa wanda ya taso daga sakkwato zai na wuri kaza akwai tashar mota wuri kaza wanda ya taso daga birnin kabi tashar mota wuri kaza ya ce to duk inda ka je sun ce a ta inda duk aka ɗauka dubu goma in ka tau daga dubu uku zuwa dubu biyar ana ɗaukar ka sun yanke farashi ba kamar mu ba inda duk aka ɗauka dubu goma sai ya kai dubu ishirin mu hausawan mu haka nan na suke su jiran ɗaya suka yi su gawa da za su samu dama su kwantatawa musulmi ga musuluncinsu duk inda aka ɗauka dubu goma ga wa'ancin sai sun mai sai dubu uku zuwa dubu biyar in lokacin ibadar su yi mu ko duk inda aka ɗauka dubu goma sai an mai sai dubu ashirin zuwa ashirin da biyar mun yi ta wa'azi muna gaya wa mutane magana muka faɗa malaman biyu na mai cewa mutane nasiya da mai cewa a yi tsada, don a samu kuɗi a yan mai shi yasa duk abin da kuwa ganin masu faɗin arewa na yi na wannan zalunta tattalaka da kuwa ganin suna yi to duka suna da malamai da kace musu su yaka suna da malamansu don haka ko ka ce ba ai babu ruwansu da kai malaminsu ya ce ana yi da shi yasa kuwa ganin matsaloli na ta mana yawa arewa abubuwa na yanzu a taimaka wa mutane ɗaya a yi musu sauƙi yana kawo rahama da ni'ima cikin ƙasa to ba a yi hadisi ya ce annabi ya yi addu'a ya ce duk wanda ya tsananta ma al'umma ta yi Allah ya tsananta mai to shi na annan yana ta biye da mu arewa kullum tsanani aka ƙarawa kuma tsanani ka ƙara shigowa tsanani aka karawa tsanani ka ƙara shigowa in aka yi muku magana sai ku ce wannan malamin da ka wannan magana na dorina bai san wanga zamani ba a nasiha hakan a ji wanda zamani masifa a kai ba a nasiha sai in kun ji bugu sannan ku dawo ga mutanen dori ku ce su taimaka muku to ku ji tsoron Allah ku yi gyaran abubuwan nan wanda ya kamata sharu mu wasa ce wata ne na taimako ku taimaki kanku ku taimaki junanku da abin da kuka iya kullum kowannen ku ya taimaki ka ne ya taimaki juna ne kai ma in an taimake ka cikin abin da ka samu taimaki wani kakka ce kai ma ka zama talakan arewa to ni ni a garan balle in taimaki wani kakka zan talakan arewa ni ne abin nan da agare ka shi na an kace kai kai da shi to abin da ya kamata a yi kenan Allah ya taimake mu ya sa kuna gane abin da muke faɗa ku yi ƙoƙari gwargwaron yawa ku kulijinci sallolin ramadana masallaci ku halarci masallaci mai yawan mutane ba su san ba su iya sallah ba mai yawa ɗan kaɗan na suka iya sallah to ku rika zuwa masallaci wanda duk yadda mutumin da ya iya sallah za a bashi lada cikakka irin ta wannan mutumi da yadda to ku rika zuwa masallaci a ku bi liman ku samu sallah ku yi sallah farilla ku yi sallah nafila da daddare ku tashi ku yi sallah wadda kuka iyawa bayan kun yi gaba ta hana a yi sallar dare in kun harka ku yi alwala da dare ku yi sallah abin da kuka iyawa ku yi ta istighfari in lokacin sahur yayi ku yi sahur ku ci gaba da istighfari sai yayin kiran sallah sai ku yi masallaci ku yi sallah ku yi addu'a Allah shi ƙara kawo mana sauƙi da kwanciyar hankali cikin ƙasar da tabu da lahiya da zaman lahiya to idan kun yi wannan muna fatar Allah ya zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunuban ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kai mu watan Ramadana ya Allah ka kai mu watan Ramadana ya Allah ka kai mu watan Ramadana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da wadata arziki saboda albarkar sunayenka da sabobin maɗaukaka, Allah ka gafarta mana ka gafarta mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin kaburburansu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu wayanda annan da rayuwarsu Allah ka samu rayuwarsu albarka Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe su duka da marigaya da masu rai Allah ka haɗa mu aljanna tare da su ka gafarta ma waɗanda suka yi mahaifan da kakanninsu da yannansu da kannansu da ɗaya da iyali da zuriyarsu duka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu iyalanmu duka muna roƙonka Allah da lawsu na ka shirya mana su Allah ka shirya mu ka shirya iyalanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare maka kare su ka warkar da marasa lahiya su ka gabata musu ka gabata ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ƙanana da manya mazan su da su, Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su saboda albarka sunayenka ka sa musu albarka Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kiyaye mu ka kiyaye su Allah ka tsare mu kuma Allah ka tsare su daga sharorin masu shiri da cutar masu cuta da makircin makirai da manahicin munafukai da kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri Allah da albarkar sunayenka ka buɗa mana ƙohohi na alheri Allah ka buɗa mana ƙohohi na alheri Allah ka buɗa mana ƙohi na alheri ka daɗe mana ƙohi na shari Allah ka daɗe mana ƙohi na shari ka biya mana duk buƙatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata masu rai da matattu wayanda suka roƙe mu addu'a da wanda bar su roƙe mu roƙe ka Allah ka gabarta musu Allah ka gabarta musu Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗaya da su. Allah ka sa musu albarka, da biya musu duk su na alheri, wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu, abin tsoron su ka kaye su, saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana yadda kake tara mu a cikin wannan masallaci Allah ka hada mu aljanna haka Allah ka hada mu aljanna haka saboda ka Allah ka tusaya mana Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka warkar da ciruta Allah ka warkar da ciruta Allah ka kai mu wata ramadana Allah ka kai mu wata ramadana Allah ka kai mu wata ramadana cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali tare da wadata arziki da lahiya cikakka ga jikunkunan da namu da imani cikakke ga bukatan da namu da ayyuka na kwarai da gabobin da namu Allah ka azirta mu akhlasi Allah ka azirta mu akhlasi ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna kata da mu cikin ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna ka sa mu cikin makauta ne Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ansa mana addu'o'in mana ka Allah da asma'ika wa sana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mulahiya Allah ka zaunar da jihar mu Allah ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukan Allah ka amintar da biranen mu Allah ka kare mu ka kare biranen mu Allah ka kare mu ka kare biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka tare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam